Barka lafiya? Lafiya eh, lau. Duk Allah kai min ruwa gida. To. Yawwa. Jarka goma. Goma? Eh. Dari biyu da hamsin kenan. Dari biyu da hamsin? Eh. To a kai in na dawo sai in bayar ai. A ba ma na wallahi. Ai a ba mu kuɗi kawai mu dafe. Na dawo ba sai in bayar ba sai ɗaya da. A daga ma sauri nake. Ina da abin da zan yi. Gidan na ana buƙatar ruwan nan. Kaji ana son ɗora girki ba ruwa. A sai an ba da kuɗi? wannan. to idan ka je sai ya hajiya ya cika maka naira to shi to Allah ta yi mata bayani na ji ina da wani za ka yawa madalla don Allah kai fa madalla yawa za ka ka nuna min riga duk wannan rigar a ce ba ɗari biyu da hamsin a cikin